dandalin VOA. Assalamu alaikum, wani malamin makarantar sakandare ya gano dabarar amfani da waƙa da rawa wajen cusa ma matasa sha'awar darasin lissafi, abinda ya taimaka sosai wajen fahimtar da suke wa darasin na lissafi. A baya dai wani malamin lissafi mai suna Dr. Dikyoha Igu da ke birnin Inugu ya ƙirƙiro irin wannan dabarar wacce ya sa ma suna dicohamatic to amma sai ya kasa samun goyon baya daga takwarorinsa da kuma hukumomin Najeriya. To ana nan sai wani malamin lissafi a makarantar sakandare ta Laurel International Boarding School da ke Igbeha jihar Ogun mai suna Inyawu Emmanuel Abioha ya bullo da irin wannan salo na sauƙaƙa koyar da lissafi da kuma fahimtarsa cikin walwala da nishaɗi irin waƙa da rawa. wanda ya sa ɗaliban suka cicci lambobin yabo ga makarantar. Hasali ma sakamakon jarabawar WAEC ɗinsu ta shekara ta 2014 ya ba da mamaki matuƙa.